Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara goma sha biyu da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye. Yayin da Isra'ilan ta lashe takobin ɗaukar fansa akan mayakai Hezbollah a Lebanon. wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin kursk na rasha a cewar jama'an rasha na yankin a yau lahadi inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar sokoton najeriya wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da sarkin gobir wasu samu isa wurin ba suka kama exchange fire da su sai barayin suka dawo daga nan sai suka kira dpo suka kira kanto kantoma suka fi shaida mishi cewa to ga halin da sarkin gobe ke ciki sun ɗauke shi da shi da zanta. bayan nan muna tafa da hira da shugaban kungiyar matasa da tije na arewacin najeriya murtala muhammad garba kan zanga-zangar da suka shirya lokacin da muke kiran zanga-zanga waɗansu suka ce ba mu da aikin yi to yanzu muka ce kar a yi zanga-zanga waɗansu suka ce mun karba kuɗi ne to wannan ra'ayi ne na mutane daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da da Mail hikaya zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu mahimman labaru a najeriya to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara goma sha biyu da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan golan da isra'ila ta mamaye yayin da isra'ilan ta lashe takobin daukar fansa akan mayakai hezbollah a lebanon hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai akan majdal shams hari mafi muni da aka kai a yankin da isra'ila ta mamaye tun harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba da ya haifar da yaƙi a gaza wanda tuni ya yadu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki ɗaya wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari a kudancin libanon a cikin dare amma ana sa ran ganin martani mai tsauri daga firaminista benjamin netanyahu bayan ya dawo daga ziyara da yake ya amurka da kuma taron majalisar tsaro da ake sa ran zai gudana da karfe hudu na rana a hali da ake ciki iyalai sun taru a wurin jana'iza a ƙauyen druz a majidal shams a tuddan golan yankin da isra'ila ta kwace daga siriya a yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ta kuma mamaye wani yunkurin da ƙasashe da dama suka kyamun cewa da halaccinsa. wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin kursk na rasha a cewar jami'an rasha na yankin a yau lahadi inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau rumbunan ajiyar mai guda uku ne suka kama da wuta sakamakon harin jirage mara matukan in ji gwamnan yankin mai riko alexis smirnov yana faɗa a wani sakon telegram ya ce an kashe wutar rumbu guda cikin gaggawa amma ma'aikatan kwana-kwana suna kokarin kashe sauran biyu smirnov ya ce masu kashe gobara 82 ne suka yi aiki da kuma injin kashe wuta 33 aka yi amfani da su kafar telegram ta kasar rasha da baza ke jagoranta wadda ke da alaka da ma'aikatar tsaron rasha ta kafe hoton bidiyo ta yanar gizo da ke nuna abin da aka kwatanta da rumbunan mai da suke ci da wuta smirnov ya ce jirage mara matukan sun kuma lalata gine-ginen fararen hula da dama a yankin kuma suka jikata mutum guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi shugaban addinin iran ya tabbatar da mas'ud pezeskiyan shugaban kasa a hukumance lamarin da zai ba dan siyasar mai sassaucin ra'ayi kuma likitan zuciya daman jan ragaban kasar wadda takunkumin tattalin arziki akan shirinta da nukuliya suka kasara ta abokin tabbatarwar ayatollah ali khamenei ya gargaɗi Pezeskiyan da ya ba da muhimmanci ga makwabta da kasashen afirka da na asiya da suka taimaka wa iran akan manufofin hulɗar kasashen waje na tehran kamini ya soki kasashen turai da cewa suna nuna wa iran munanan ɗabi'u ta hanyar ɗora takunkumi da haramta sayar da mai da kuma maganar da ake yi na zargin take haƙƙin bil'adama. ya kuma yi allah wadai da matakin da isra'ila ta ɗauka a gaza na kisan yara da mata da kuma mutane da ke kwance a asibiti waɗanda ya ce ba su harba ko harsashi ba a kan sojojin isra'ila to nan ba da jimawa baba yakubu zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana mutane bacci da idanu biyu rufe a wasu sassan najeriya duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na samun sauƙin matsalar wani abu da ke kara tabbatar da haka shine yadda 'yan bindiga a jiya asabar suka sace basaraken daular gobir da ke sokoto sarkin gobir na gatawa isa muhammad bawa rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin daga sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Yanzu haka yan uwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da nuna alhini akan wannan lamari da ya faru da sarkin gobir wanda ba da jimawa bane aka sauya masa wurin aiki zuwa gatawa. Irin abin da ya jima yana haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto duk da yake sun jima suna kokawa akan su samu saukin wannan matsala. Sirajo Isa ɗa ne ga sarkin gobir kuma ya bayyana yadda lamarin ya faru. ya taso daga sokoto zuwa sabon birni ya biyo hanya ya kawo kwanan mahalba ya haɗu da barayi bandit nan suka tare su suka samu mota cikin gero suka hayi mai halbi biyu bayan mota suka halbi tayoyin mota gehen direba suka yi halbi Kirutin da suka zo wajen cetonsu suka je su kuma barayin sun kwanta musu cikin gero ba su samu isa wurin ba suka kama exchanging faya da su sai ɓarayen suka dawo daga nan sai suka kira dpo suka kira kantoma suka shaida mishi cewa to ga halin da ta tafiyan gobe ke ciki ɓarayi sun ɗauke shi da shi da direban ta. na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun kuma kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya tabbatar da aukuwar wannan lamari eh, lallai muna da labarin nan abun ya faru ne sun ɗauke shi bitumin kwanan mahalaba wuraren kwanan mahalaba ɗin nan da shi da yaron shi guda muna jan gaskiya sai an we mobilizing to to defend gaskiya yanzu eh, yanzu akwai wani abu da an kai ko kila an ji daga waɗanda suka ɗauke shi ko an tabbata ko suwa ne to so far da gaskiya gaskiya ban samu wani labari ba yanzu jim kaɗan bayan sace sarkin gobir wasu rahotanni sun nuna cewa an sake sace mutane biyar duk a garin na sabon birni akan haka ne ma jama'ar garin ke ƙara yin kira ga mahukunta kamar yadda na ji ta bakin muhammad abdullahi gobir wannan suna daga cikin matsalolin da muke faɗi tun can farko wanda aka aka ɗauka mataki akan su wanda mun sha korafi game da gaya maka mun rubuta mun rubuta amma abin ya an kasa ɗauka mataki kai. wanda har ta kai ta kawo misali a cikin irin wannan muhimman mutane ana isar hanya a ɗauke su kaga abin gaskiya akwai cikas akwai na akan wannan kuma mun sha faɗi tun can lokacin baya akan a ɗauki mataki wannan kwanan mahal baɗin akalla a samu jami'an tsaro a ajiye wurin tun da kusan wannan wuri shine babban matsalolin yankin namu su ta gabas amma abin da muke kira gwamnati har ko da shi koren da muke kenan amma an kasa ɗaukar mataki akan ishu din har yanzu dai gabacin sokoto ya cewa yan bindiga na cin karin su ba babbaka domin don matakan da mahukunta ke cewa suna dauka sun kasa fitar da jama'a daga kuncin barayi wani abu da jama'a suka yi fatar ya kawo sauki ga wannan matsalar shine matasan nan da gwamnati ta baiwa horo domin su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su da aka yaye to ranar tara ga watan maris na wannan shekara sai dai kawo yanzu duk da kayan aiki da aka nuna wa jama'a cewa za a basu ba a basu ba tunanin faruwar hakan ne ya saba su jagororin jama'a na yankunan da ke fama da matsalar tsaro suka nuna shakku tun daga farko kamar yadda dan majalisar isa wani rabon habibu halilu modaci ya nuna a wata ganawa da ni da shi lokacin da aka yaye matasan wannan investment ba karamin investment ba ne dole sai an tabbata an ba waɗannan mutane mai da sauran abubuwan da suke bukata su shiga cikin daji in ba haka ba wanga duk investment da an kai ni a tawarar aikin banza ne saboda haka dole sai an yi da gaske na ne mijin ta bakin gwamnati akan yaushe za a bai waɗannan matasa kayan aiki ko za su iya taimakawa ga samun sauƙin matsalar rashin tsaro sai dai ban samu amsa wannan tambaya ba domin duk jami'in da na kira baya iya magana wannan matsala ta rashin tsaro dai kusan a iya cewa ta zama kulli ga kwanta a wasu jihohi na arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da mana da karashin labarin duniyar. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gargadi Amurka a yau Lahadi cewa idan Washington ta jibge makamai masu linzami masu cin dogon zango a Jamus, to Rasha za ta ajiye irin wayannan makamai masu linzami da za su isa yammacin duniya. a ranar goma ga watan yuli ne amurka ta ce za ta fara jibge makamai masu linzami da ke cin dogon zango a jamus daga shekarar 2026 a wani shirye-shirye na tsawon lokaci da zai hada da samfurin sm6 tomahawk da kuma makami mai tsananin gudu na hypersonic a wani jawabi da yi wa jiragen ruwa daga kasashen rasha da china da algeria da kuma india domin tunawa da ranar sojojin ruwan rasha a tsohon babban birnin daular st petersburg Putin ya gargadi Amurka da cewa tana fuskantar kasadar haddasa rikicin makami mai linzami irin na yakin cacar baki da wannan mataki da take ɗauka. Putin ya ce jirgin sama da zai auna kasar mu da irin waɗannan makamai wanda a gaba za a inganta su da makami na nukuliya zai ɗau minti goma ne. Ya ce mu kuma za mu mayar da martani daidai wa daida akan duk mataki da Amurka za ta ɗauka kama daga tauraron ɗan adam ɗinta a turai da kowane yanki a duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Yayin da wasu matasan Najeriya ke shirin gudanar da zanga-zangar lumana a ranar ɗaya ga watan Agusta mai zuwa kan halin kunci da al'ummar ƙasar ke ciki. na tsadar rayuwa da rashin tsaro a wasu yankuna a hirarsa da abokiyar aikin ma'aisha ma'azu ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorantar zanga-zangar tsohon shugaban majalisar matasa na najeriya kuma shugaban matasa da tije na arewacin najeriya murtala muhammad garba da aka fi sani da murtala gamji ya ce akwai bita da kulli a cikin wannan zanga-zangar da suka kira tun da farko To hajiya lokacin da muka kikiro wannan abin muna rubuce-rubuce na bacin zuciya ga ana kashe mutanenmu a arewa ba wani magana ana satan iyayenmu ana kashe shanu ana satan shanu manoma ana kashe su ana kwashe dukiyansu a gona har gida ake bin mutane a arewacin Najeriya kaf duk jihohin arewacin Najeriya ba inda ake zaman lafiya shine muka ce za mu kira wannan zanga-zanga so muna kan mitin namu na matasan arewa dattijan matasan arewa har abin ya zai zama kudu ma suka karba da kudu suka karba abin kuma suka yarda da maganan mu cewa to da mu haɗa hannu mu yi wannan zanga-zanga to akwai waɗansu manyan su suna kiran mu akwai sati uku da ya wuce sun kira mu mun yi mitin a Port Harcourt mun yi kwana ɗaya Port Harcourt muka zo muka yi kwana shida a gaba Delta State mm-hmm. To da muka dawo arewa muna shirye-shiryen zanga-zanga ɗin sai suka sake kira na kuma suka ce to abin da suke so fa wannan abin a yi shi a Jos ne da Kaduna da Abuja. So mm. na kira sauran matasanmu da tijanmu na matasa da sauran malamanmu muka yi magana a kai. A nan ne kawai sai muka ce kai da daujiya da lauje cikin To sun sanar da kuma abin da ya sa suke so a yi zanga-zangar a wa'annan jihohin da suka ambata? Eh, su a nasu faɗi ɗin cewa domin wayannan jihohi su suka fi kusa da Abuja inda shugaban ƙasa zai fije mu kuma muka ce a ita zanga-zanga ko a ina za ka yi ta mm. a ina ƙarƙashin shugaban ƙasa ne a Najeriya. To shi ne muka tuna muka ce to haka kwanaki lokacin 'yan sa suka yi aka dinga kashe mana mutane a Jos abin ta zo ta juya ta zama kabilanci ta dawo addini aka kona dukiyoyin mutane. An kona dukiyoyin mutane a Lagos. kuma ga abin da yake faruwa yanzu a Kenya. Yaran da suka kira wannan zanga-zanga abin ya fi karfinsu irin barna da aka yi a Kenya ko da yakin ba sa ne albarka. To shi ne muka ce a'a mu ba za mu yi ba ba za mu bi ba kuma ba wai dai rashin bin su ɗin shi ne zai hana mu kira ga gwamnati ta zo ta sa mana ido a cikin al'amura da yake faruwa a arewa don ba mu yarda da wannan ba ajiya. To, eh, ka san yanzu matasa za su daga cikin matasa za su ce a sam gwamnati ce ta kira ku mai yiwuwa kuka zauna kuka ɗan sasanta aka ɗan baku wani abu kuka cika aljihunku yanzu ku kun fito kun ce kar a yi zanga-zanga domin kamar matasan arewa yanzu sun kosa sun ce su dole sai sun fito sun yi zanga-zanga kuma ba abin da zai hana su. Eh, da sun faɗa wannan kuma dama shi duniya ko kiran sallah ƙarshe dai aka yi wani dai yi korafi haka duniya yake lokacin da muke kiran zanga-zanga waɗansu ka ce ba mu da aikin yi to yanzu muka ce kar a yi zanga-zanga waɗansu ka ce mun karba kuɗi ne to wannan ra'ayi ne na mutane amma mu ra'ayinmu shine yan arewa mun leka mun gani wannan ba za zuwa kwashe mana kafa ce mu yi zanga-zanga wayannan jihohi me yasa ba ce dun Najeriya ba suka ce mu yi a nan kawai cikin mu kawai mu haɗu da su mu kwata gonakinmu da kanmu yana daga cikin abin da ya sa muka ce a'a kuma muna kan wannan abun kuma Allah ya sa matasanmu sun ansa kira sun ce ba za su fito ba ba rashin fitowar mu din ko rashin zanga-zangan mu ɗin bai hana mu kai korafe-korafen mu ga shi shugaban ƙasa ba kuma in sha Allah shugaban kasan mu zai ji wannan zai mana abun da muke so bi izinin layi Shugaban matasa da tije na arewacin Najeriya Murtala Muhammad Garba kenan a hirarsa da Aisha Ma'azu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tsangwama ko cin mutum ci ba shi sauyin na ɗan jarida. Masu raro barkanmu da dawowa sabon shirin dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu taɓo muhimman darussa da suka faru a Najeriya. Farko za mu duba wannan shiri da wasu matasa ke yi na shirya zanga-zanga domin yaƙi da yunwa wanda ake sa ran yi a ƙarshen watan nan. Sai kuma mu